من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم jama'a waɗanda suke tare da mu a daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mu da sake saduwa a cikin wannan shiri na dausayin musulunci wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta DITV da kuma alheri radio shirin dausayin musulunci shiri ne wanda aka ware shi musamman da mai kallo da saurare ya samu wata dama na ganawa da manyan malumanmu ta hanyar bugo waya ko kuma aiko da saƙo na karta kwana ya yi mu tambaya kai tsaye yayin da su kuma maluman namu za su amsa gwargwadon fahimta alhamdulillahi yau ma kamar kullum juma'a ashirin da takwas ga watan rajab hijira ta manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam dubu daya da hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da goma sha biyu ga watan maris a kalanda ta miladiya 2021 da cikin ikonsa da yardarsa da kuma rahamarsa da sake dawo da mu wannan majalisi na dausayin musulunci don ci gaba da amsa tambayoyin ku masu kallo da kuma saurare daga bakin maluman mu kamar yadda muka saba sai dai kamar yadda tsarin shirin yake kuma kamar yadda masu bibiyan shirin suka sani shiri ne wanda mukan raba shi gida biyu kashi na farko shine ɓangaren matashiya inda muke ba malam wasu 'yan mintoci da ba su da yawa waɗanda zai yi amfani da su ya karanta mana wata aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma ko ya karanta mana wani hadisi daga cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana ya mana sharhi ya fitar mana da fikihun da ke ciki don ya zama mabudi ga wannan zama sannan bayan mun gama da wannan sai kuma mu shiga karfe zuwa ga damar da mai kallo da saurari yake jira malamin da zai yi mana karatu ɓangaren matashiya sannan kuma ya amsa tambayoyinku shine a sheikh al'imam doktor muhammad baba ahmad sudani kira makala assalamu alaikum an zo lafiya ya dalibai Allah ya ce maka ah, dokta malami ne a jami'ar kaduna a tsangayar koyar da darussan addinin musulunci kamar yadda wasu daga cikin jama'a suka sani sannan kuma limami ne na masallacin asd da ke yakubu avenue da ke nan cikin garin kaduna kuma ba ko ba ne a cikin wannan shiri na majalisi da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa na addinin musulunci don haka yanzu za mu kasance kamadan a ɓangaren shiri na farko wato matashiya a fara makallahu bismillah bismillah wasalatu wasalamu ala rahmatul muhuda na biyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa qutafa atharahu masara ala nahjihim ila madin. فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan dare na asabar rana juma'a a gidan wannan tv mai tarin albarka bitv da alheri radio ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan gida na tv da ma'aikatanta da mu da muke karatu Allah ya karba mana a matsayin ibada yan uwa da suke kallon mu ko sauraron mu kuma Allah ya karba musu sauraro da kallon da za su yi a matsayin ibada ya tara mu da su gaba daya a cikin ayyuka na alkhairi ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira Allah maɗaukaki yana faɗi a cikin littafinsa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ɗan adam da aljani ba face don su bauta ba ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun bana bukatar arziki daga gare su kuma bana bukata a ce sun ciyar da ni tabbas Allah baya bukatar arziki daga gare mu kuma baya bukata mu ciyar da shi inna Allah huwar razzaqu dhul quwwatil matin domin lalle Allah shine mai yawan azartarwa sannan ma'abuci karfi mai tsanani wata aya Allah maɗaukake na cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya gaya wa al'ummansa kul inna salati gaya wa al'umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lallai sallata wa nusuki da yankata wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin da Allah ke gudanar da ita ubangijin talibai kadai la sharika lahu bayi da abokin tarayya a komai na rayuwata bi zalika umirtu da haka aka umarce ni in kaɗaita Allah wa ana awalin muslimin kuma ni ne farkon wanda ni kauya cewa Allah bayi da abokin tarayya a komai na tsarin rayuwar dan adam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Damashqi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya masa tambaya a cikin littafinsa al-ubudiyya ma hiya al-ibada me ake nufi da bauta sai ce ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة منها suna ce سوناتي دممية wacce ta game dukkan abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi min al na furuci wal a'mali da ayyuka al-batina zahira na ɓoye ayyuka shine na zuciya ikhlasi tsoron Allah da makamancin haka sai ce wa zahira da kuma na fili na bayyane to idan muka duba rayuwarmu ga baki Allah ya halicce mu ne don mu bautata masa to sai dai Allah maɗaukaki bai tsara wannan ibada ya turo mana ɗan saƙo shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan al'umma yadda rayuwarsu za ta yi kyawu to a ciki kuma idan suka yi akwai ababen da za su yi al'amura ta rayuwarsu za ta taɓarɓare wannan ba komai ya jawo ba rashin lafiyar ƙarshe da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kafin ya fara rashin lafiyar ranar da zai fara rashin lafiyar kamar yadda ibn ishaq ya fitar da shi a cikin tabakatu nasa daga abu muwayhiba bararren bawan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba da labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aba muwayhiba in talik ma'i amara amarani rabbi an astaghfira li ali baqi' al-gharqab ya kai abu muwayhiba rakani zuwa baqi'a Allah ya ce in roƙa wa sahabbaina da suke kwanci a cikin gafar da Ubangiji. Famfalaktu ma'a abu moyi da ce sai na raka manzan Allah sallallahu alaihi sallam na tare da shi lamma dakhala alaihim annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya shiga qala assalamu alaikum ya ahli al-maqabir yayi sallama ga wa'anda suke kwance a cikin baki'a sai ce li yahni lakum ma antum fihi madalla da halin da kuke ciki mimma asbaha an-nasu fi idan aka kwatanta shi da halin da mutane suke ciki a yau aqbalat al-fitan layl al-muzlim ga fitina ta kunno kai ga al'ummata kamar yankin dare mai duhu yatba'u awwaluha akhiraha a ƙarshe yana bin na farko fitinar wa akhiruha sharrun min awwaliha amma na ƙarshe ya fi na farko bala'i da sharri sun masaffara da cikin gafon abu mawai ba ya ce sai manzo Allah ya roƙawa sahabbansa da suke cikin alƙi'a gafarar ubangiji sun maltafata ilai sai abu mawai ba ya ce sa'an nan manzo Allah ya juyo ya kalle ne kawal sai ya ce min ya aba mawai ba ya kai aba mawai ba فقد أعطيت وخيرت بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها والجنة ni a wannan halin da nake ciki bayan na roƙo wa sahabbai na gabarar Allah a take an mun wahayi an bani zaɓi tsakanin mabuɗi na jin daɗin rayuwar duniya da daɗewa a cikinta da aljanna in zaɓa ɗaya abu muwahiba ya ce ina jin haka sai ya ce kultu sai na ce wa manzan Allah bi abi anta wa ummi sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata da mahaifina su zama fansa a gare ka ya ma'aikin Allah khudh mafatiha khaza'in ad-dunya wal khuld fiha thumma al-janna ka mabudin jin daɗin rayuwar duniya da a a cikinta sannan ka da aljanna ka haɗa duka zaɓin da aka baka hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla ya aba muhiba ya ce a'a ya kai a bamu wahi ba faƙaɗi hulɗa faƙaɗi ikhtartu liqa a rabbi wal janna ni na zaɓi haɗuwa da ubangiji na da aljanna thumma raja ila baitihi sai ya koma gidansa fa da aisha radiyallahu anha sai ya tuna na aishatu yana ɗakinta ne wa hiya tumsiku tana rike da kanta haka yana mata ciwo tana cewa wa ra'sa wa ra'sa wa ra'sa kaina na ciwo kaina na ciwo kaina na ciwo a husu bi alamin shadidin ce ina jin zafi mai tsanani a kai saboda mace ba ta jure ciwon kai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike kansa sai shi ma kansa ya fara ciwo sai ce wa ra'sa wa ra'sa wa ra'sa a husu bi alamin shadidin ce kaina na ciwo kaina na ciwo ina matuƙar jin zafin ciwon kai fa bada abin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alwaja alladhi tuwfiya fihi sai rashin lafiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dalilin sa ya fara rashin lafiya har Allah ya karɓi ransa to muhallin shahid a ciki ya ce fitina ta kunno kai al'ummansa wace irin fitina ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa'ansa hadisai ya yi ishara akan haka barin fara da ruwayan imamu hakim a cikin mustadrak nasa daga abdullahi dan abbas ya ce wa ma zaharatil fahishatu fi qaumin qat illa sallata Allahu alaihim al-maut alfasha ba taɓa bayyana a cikin mutane ba su fito da shi ƙalo-ƙalo kowa na yi a fili da ɓoye ko ina alfasha ba komai ba ne face sai Allah ya taura mutuwa a kansu a wata ruwaya sai ce illa Allahu alaihimul qatl sai Allah ya sa a dinga kashe su ko ina za a yi ta kashe su idan ka duba al'ummar musulmi yau aka san cewa wannan alfashan da maza Allah ya bayani tabbas ya bayyana a cikin mutane ba yara ba ba 'yan mata ba ba zaurawa ba ba matan aure ba alfasha ta bayyana a cikin mutane bal wasu ma har sun fi so su yi zina da matan aure a kan budurwa saboda yana ganin cewa in mata yi ciki ai namijinta ne asirinsa a rufe a wata ruwaya daga abdullahi dan umar dan khattab da imamu ahmad ya fitar da shi a cikin musanadinsa haka a ah, imamu ibn maja haka imamu abu dawud da isnadi indikacce hmm. imamu hakim ma ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa haka Imamu al baihaqi a cikin shu'abul iman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake khamsun idza bulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun Abdullahi dan Umar yana bada labari ya ce, wata rana muna zaune mu goma sahabban manzo Allah ni ne na cikon goma akwai sayyidina bukar akwai Umar akwai usman akwai Ali akwai shi Abdullahi dan Umar akwai Abu Sa'id al-Khudri da sauran sahabbai a ragowar yace ni ne cikon na goma sai manzo Allah ce ya ma'ashar al-muhajirin ya ku tarin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina khamsun idza tulitum bihinna ba'udhu billahi an tudrikuhun ababai guda biyar idan Allah ya jarabce ku da ita ina neman tsarin Allah kada Allah ya sa ku waɗannan da kuke gabana kuke jin wannan bayanin da zan yi ku shaidu wannan ayyuka a rayuwarku a ruwayan bai haƙi a cikin shu'abul iman ya ce khamsu khisalin idza tulitum bihinna wa billahi an ai siffofi guda biyar in Allah ya jarabci ku da ita kada Allah ya sa ku sahabbai eh, na da kuke gabana a yanzu ku shaidu wannan aiki na farko mazala ce lam tazharu al-fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha alfasha bata taba bayyana a cikin mutane ba su fito da shi fili illa kusha fihi muqa'un sai annoba ta yawaita a cikin wa'annan al'umma والأوجاء التي لم تكن قد مضت في أسلافهم الذين مضوا من da ciwukan da mutanen da suka shuɗe gabaninsu ba su san da ita ba kaga duk wannan mana ciki sai ce walam yanqusul mikyala wal mizan na biyu lokacin da mutane suka tauye ma'auni da mudu illa ukhidhu bis sinin sai Allah ya jarabce su da fari wa shiddatil mu'na da tsananin rayuwa a ruwayan wato dai haƙi a cikin shu'abul iman sai ce wa shiddatil ma'una al-ma'una ce da kuma wato tsananin hanyar samun arziki zai tsananta ga mutane kaga gashi muna ciki hmm. sai ce wa dauru sultana alaihim shugabanninsu za su dinga musu keta kaga a kenan ababen da muke zargin shugabanninmu da shi laifinmu ne Allah ya narka mana su ya shiga da shi a cikin ɗabi'un shugabanninmu da mu muke zargin su yake shugabanninsu za su dinga musu keta za su dinga musu zalunci kaga wa'annan ababen guda biyu kowanne mana ciki na uku ce walam yanqudu ahda Allah wa ahda rasuli a lokacin da mutane suka warware alƙawalin Allah da manzansa suka kibin dokokin Allah da manzansa illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim Da uku yake cewa walam yamna'u zakata amwalihim idan mawadatansu suka daina bada arziki wato zakka na dukiyarsu illa muni'ul qatra min as-sama sai Allah ya hana su ruwa daga sama daulal baha'im lam yumtaru in ba dan dabbobi ba Allah ba zai azarta su da ruwa ba sai na hudu sai ce wa lam yanqudu ahadallahi wa ahada rasuli duk lokacin da mutane suka warware alkawalin Allah da manzansa wajen bin dokokin Allah a tsarin rayuwarsu a gidajensu a wajen kasuwancinsu a wajen mu'amalar ta rayuwarsu illa sallallahu alaihi ma'aduwan min ghairihim face sai Allah ya daura makiyansu a kansu fa akhadhu ba'd ma fi aydihim wa'annan makiya tasu za su kwace wa'ansu ababen da a hannunsu yake su suke juya shi sai ya fita daga hannunsu sai ya koma hannun wa'ancan mutane. na biyar sai ce malam tahkum a immatuhum bi kitabillah matukar jagororinsu ba sa hukunci da littafin Allah wa yatakhayyaru mimma an Allah fi su titi wani abu wanda ba shi Allah ya saukar ba sama da abin da Allah ya saukar illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum shadid wa'annan al'umma sai Allah ya sa kiyayya ne tsanani tsakanin su da juna ba shi musulmai ne amma ba sa juna yanzu idan ku duba wannan hadisin ita ce an saukar da shi ne a mutanen Najeriya a Najeriya ma a arewa kuma a wannan lokaci saboda duk waɗannan abubuwan da aka lissafa za ka ga shi nan in ka haka ba ina ɗa zai haɗa baki da wasu a kama shi saboda a ɓantali ubansa cewa a yi kidnapping ɗansa saboda kuɗi zai fito a hannun baban shi ina mata za ta ce a kama ta a yi kidnapping saboda kuɗi ya fito a hannun mutunta ina ɗa ko ƙani ko ɗan uwa zai ce a kama shi saboda ɗan uwansa wani na da kuɗi kwantaro kuɗin su kasa a raba ina makwabci zai haɗa baki da wasu a zo a farwa ɗan uwansa makwabcinsa don dai ya samu kuɗi ina za a samu wannan kaka yayya kenan ko hmm. Allah ya saukar a tsakaninmu da juna kai daidai da sana'a idan kana kasuwanci wane yana ɗan samun riba yana samun kwastama. wane bai samun kamar sa? to yanzu zai je masa asiri ya lalata shi ko kuma zai mai asiri wa abubuwa ya lalace ko kuma a wajen aiki ofis suke tare zai je ya asiri wane da ya motsa ko kuma ya mai sharri nan da ya raba wannan fa kudin fa ba aljihun shi zai fito ba kuma ba aljihun ubansa yake ba aljihu ne na gwamnati amma yana bakin ciki dan uwansa musulmi ya samu wannan abu sannan Allah ya sa kiyayya tsakanin mu. har a wata ruwaya wanda Imam al-Bukhari da Muslim ya rawaito hadisin Zainab bint Jahsh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ta ne sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istaqaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawman mufzi'an ihmarrat 'aynahu manzon Allah ya farko ya ya farka daga bacci a ɗaki na idanuwansa sun kada sun zama jawar kuma a firgice farka sai ya ce la ilaha illallah na yaran babu abin bantawa da gaskiya sai Allah sai ce wailun lil arab min fitnatin qad arab boni halaka ya tabbata daga musulmi saboda ga wata fitina da ta yau da shigo al'ummata sai ce futi al yau min radmi ya'juj wa ma'juj wa halaqa baina usbu'aihi al-ibham wallafi tariha manzo ce yau an buɗe cikin ya juju wa majuju daidai da haka sai ya dunkule tsakanin yatsunsa wato ibham wannan babban yatsan da wanda ke banta sai zainab bin jahshin abin ya mata girma sai ta ce ya rasulullah anuhu laku wa fina salihun yanzu Allah zai sa a dinga kashe mu mu musulmai ba hawa ba sauka ba ka san hawa ba ba ka san sauka ba a ta kashe ka a yi ta jefa muku musiba sai manzala ce na'am idza kasura al-khabasu eh Allah zai sa a ta kashe mu mu musulmai matukar zina maɗugo luwaɗi alfasha za ta yawaita a cikin musulmai Allah zai jefa wannan musiba na kisa a cikin musulmai ai ta kashe su kamar kiyashi Allah soji a a jama'a masu kalamar sauran mu shirin dausayin musulunci ne yake zuwa muku kai tsaye daga wannan kafa ta T.V da kuma alheri radio muna kuma tare ne da malamin namu na yau a sheikh a doktor al-imam muhammad baba ahmad sudani wanda ya mana karatu kan ya mana shimfiɗa kan matashiyar tamu ta yau Ah, kamar yadda muka saba Allah ta'ala ya saka ma malam da alkhairi yanzu kuma lokaci ya yi da za mu buɗe layukanmu domin ne ah, kallo da saurare ya yi amfani da damar da muka saba bashi na yin tambaya kuma a har kullum inda a cikin shirin dausayin musulunci ne mukan ce mai kallo da saurare yana da dama ya yi tambaya ko da kuwa tambayar ba ta shafi karatun da malam ya yi ba matukar tambaya ce ta addinin musulunci sannan kuma tambaya ce mai ma'ana ba a hana shi ke wannan tambayar ba ah, kuma za mu bada lambobin da ah, za a yi amfani da su a yi tambaya lambobin su ne sifili takwas ɗaya hudu biyar shida takwas bakwai biyar da kuma sun a sifili tara sifili shida biyar ɗaya hudu uku shida tara tara kamar yadda aka saba badawa lambobin suna nan ba canza ba sannan za a iya bin wannan shiri kai tsaye daga shafinmu na facebook to alheri radio 97.7 fm insha Allah ta'ala aka binciko wannan shafi a facebook za a kasance tare da mu kai tsaye idan kuma mutum na da tambaya daga nan ma yana iya yin amfani da wannan dama shi ma ya kira yi tambaya da fatan za a yi tambayoyi masu ma'ana wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na barka da yawa ke magana

to mun gode eh. akala maka da kai tambayar rabi eh na farko dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi duk wanda ya ga abin ki hmm. to yayi kokari ya canza shi da hannunsa na'am fa in lam yastata in ba zai iya canza shi da hannunsa ba ya fi kamfansa falyughayyir bilisani sai ya yi amfani da bakinsa ya canza shi ne ya yi magana maganan nan kuma yana faruwa ne a yanayin wato yadda ta gabatar da magana shi fada ka wani lokaci wasu mu ba mu iya magana ba idan muka ga mutum ya yi wani abu yana ya kamata ka fara masa shimfiɗa na yabo da sauransu sannan sai ka isar da saƙo wani kai ce kana fara mai magana sai ga kamar kai ka kushe sallan ne gaba ki daya hmm. daga nan sai ki ya karba sai ka canza usulubi kila usulubin da kai amfani ne bai kai ga gaci ba hmm. sai ka zargi kanka kila kalaman da kai amfani da su sun yi nauyi sai ka canza hmm. kuma har ga Allah ta sa a zuciya ta cewa kana so ka nuna masa ne inda ya kuskure din ya gyara hmm. in dai da gaske ne abin da ke ta cewa gyaran ne kuma ba wai kana so ka aibanta shi ba kuma kai amfani da lafazza masu kyau hmm. to da izinin Allah Allah zai masa lokaci ya fahimci wannan abu in kuma ka ga bai karba ba misali akwai wani wanda kake gini kila zai ga kai baka san ba malami bane ne dan me yasa ba ka mai gyara to yana da kyau a wannan lokacin sai ka tura wani malami ya dan mai nasiha kila ya karba saboda wani zai ce ai yana tare da wani da daɗewa kuma bai ce mai kaza ba kai ne yasa kai ne yanzu zaka ce bai iya ba na'am eh wallahi sai ka alkhairi na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana Fatima Fatima ki rage rediyon ki ko kuma talabijin Na'am muna jin ki Assalamu alaikum Assalamu alaikum Na'am da muke magana

na'am za ka ja musu a bakin malam za ka ja musu a bakin malam insha Allah akan makallahu bayyanan su yana daga cikin alamomin tashin alkiyama eh bayyanan su yana daga cikin alamomin tashin kiyama akwai hadisi a cikin sahihu muslim maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ummarsa cewa Allah ya ce wa annabi Adam alaihi salatu wassalam hmm. ib'as ba'san nar ka turo wato waɗanda za a kaɗa cikin wuta daga cikin al'ummanka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ɗauki mutane dubu kadan haka sai hankalin sahabbai ya tashi mutane dubu kowane mutum dubu sai suke magana to in kai mutane dubu waye zai sha sai manzala ce ba haka abin yake nufi ba abin da ake nufi a nan shine mutane ɗari tara da 999 daga cikin ya juju da majuju su ne kaso na wutar mutum ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam kagan gan haɗa ta ga dubu dubu kenan ana haɗawa ka za a dinga tura su cikin wuta sai manzo Allah ce wa sahabbai ina fatan ku zama wato kashi biyu bisa uku ɗan aljanna sai sabai suka yi kabbara Allahu akbar sai manzo Allah ce ina fatan ku ce ku zama kashi ɗaya bisa uku yan aljanna hmm. sabai suka kara yin kabbara Allahu akbar na uku sai ce ina fatan a ce ku zama rabin ɗan aljanna sabai suka yi Allahu akbar kaga hankali ya tashi kuma an kwanta musu da hankali to a ya juju ma jujun akwai hadisi da har ila yau imam muslim ya rawaito sa hadisin nawas bin sam'an al-kilabi hadisi ne mai tsawo a cikin sahih muslim kusan shafi uku muhalli shahid a cikin hadisin cewa ya juju wa ma juju za su zo duniya in suka zo duniya za su shanye duk wanda ke duniya a cokar duk ko ke guda shida za su shanye shi har wata tawaga ta su idan suka za su ci ganan teku ne ɗan uwanmu ne suka shanye bala'i zai yi bala'i manzo Allah ya ce a lokacin annabi Isa ɗan Maryam ya riga ya sauka sai Allah fa auhallahu ila Isa yace Allah sai yi wa annabi Isa ɗan Maryam wahayi an ablaqtu ibadi ya riga na sako fa bayina ya juju wa majuju lalace wa hum min kulli hadabin yansilu sai ce la yudanu alaihi minkum ahad babu wani a cikin ku ku ɗan adam da isa kashe su ji Allah to in bala'i yayi bala'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa dan Maryam da kansa zai gudu saboda bala'in ya juju ma juju sai haukan dutse tare da musulmai a lokacin za su gudu su hau dutse sai ya daga hannu ya roki Allah Allah ka fitar da mu daga bala'in ya juju ma juju fa yursilu Allah naghaf yu'alliquna ala a'naqihim fayamutuna ka mauti nafsin wahidin sai Allah ya turo wa'ansu tsutsotsi sai su liƙe a wuyan ya juju ma juju sai ya zama dalilin mutuwarsa sai su mutu kamar mutuwan rai ɗaya dukkansu a lokaci ɗaya za su mutu ya ce fa yursilullahu tuluran a anaquhum a anaqil bukht sai Allah ya turo wasu tsuntsaye hmm. su zo su ɗauki gawon ya juju ma juju yarmuna haisu sha Allah su ajiye ta inda Allah ya ga dama shi kenan sai a kwashe su da baki ɗaya amma dama mazala ce idan suka gama za su ce ai an haina bi ahalil au mun gama ga mutanen duniya duk yaman fi sama ya rage wanda ke sama sai su ɗauki sai su wato bari da baka sai su kame sai su harba sama im sai su saki da tafi sama tana dawa sai su gaji sai su ce ai sun ma gama da Allah sun gama da na duniyan sun gama da Allah to daga nan Allah ya turo wannan ah, tsutsar sai ta kashe su sai kuma Allah ya turo wannan tsuntsu da wasu malamai suke karanta suke cewa na'ama shine jimina su ne za su su ɗauki gawawwakin ya juje ma majuju su je faɗi shi to kafin daman ya juje ma majuju an yi shekara uku ba ruwa haka manzo Allah ya ce ba ruwa komai ya tsaya to daga nan sai Allah ya sauka da ruwa sai kasa ta fitar da albarkacin da ke cikin ta sa ɗaya zai sha da gari guda nuna saboda albarkar da take ciki daga nan sai Allah ya turo wata iska duk mutumin kirki in ya shaki ta sai ya mutu daga nan kuma sai Allah ya wuce Qur'ani a wayi gari da qurani sannan a sa a rusa ka'aba wani mutumi daga habasha daga afirka da Allah ya saka shi zuwa kataini mai ƙauri guda biyu afhajun gwani ne aswadun baki kasirun gajere yan kudul ka'aba hajaran hajaran zai warware ɗakin ta'aba block bayan block zai jefa shi da sojojinsa a cikin ruwa jirgi kenan sai a waye gari babu ka'aba babu ƙur'ani sannan sai allah ya tsaye da kiyama a wannan hali wanda kuma za a turo wuta ne da kaɗa mutane ila mahsharihim shine inda za a yi filin kiyama Allah zai turo wuta nan wuta ce za ta tafi tana tahowa in mutane suka yi gudu suka yi gudu suka gaji sai wuta ta tsaya su huta suna gama wuta sai ta fara fadowa sai su dinga gudu har sai sun taru a gaban wato filin wajen Siriya filin da za a yi kiyama kenan to in suka taru a wajen sai Allah ya yi busa wajen kasan Siriya kenan eh a nan za a yi kiyama haka hadisi suka zo ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam qurtubi yana da littafi bisa mai suna nuzul isa ibn maryam wa masihid dajjal wa nuzul isa ibn maryam misala ce guda daya imam qurtubi yayi sannan imam nasiruddin albani ma yana da littafi karama wato fitnat masihid dajjal sannan kuma imam ibn kathir gashi nan ya buɗe babi a cikin wato littafinsa al-bidaya wa nihaya akan wannan matsalar da ke so sai ya ƙara bincike akan wannan Allah ya samu dace amin Allah ya sa mu cika da imani amin assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa alaikum assalam na'am haka da ke magana to muna jin ka yakub me ce ce tambayar ka na'am na'am na'am hmm. nawa ya mata yakubu saki nawa ya mata saki biyu ne za ka ja a bakin malam insha Allah kada makallawa ka yi tambayar yakubu hmm. to na farko wannan auren babu ita auren bai yi ba matansa hudu ya saki daya ya saki mata daya biyu kuma saki biyu ne ai saki ne raja'i bata gama ba ba'in sai ya kara auro sai kuma ya karo wata Allah shi ne fi kowa sani amma Allah ya fi sanin abin da ke zuciyarsa bisa dukkan alama ya ga wancan ne yana so shi ne ya saki wannan kaga na farko ya yi haramun sannan kuma wannan auren bai yi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batil wa in kana mi'a duk wani sharadi da aka yi na harkar rayuwa sannan kuma koda ya kai ɗari in dai baya cikin littafin Allah baya cikin karantar da manzo Allah to wannan sharadin a tacce ne gurbatacce ne hmm. saboda haka wannan aure da yayi babu shi su waɗancan iyayen wannan yarinyar da suka horar da ita gare shi in sun san cewa matansa hudu ya saki ɗaya kuma ba ta gama illa ba suka aurar sun yi haramun Allah kuma zai kama su sannan kuma wasu sani wannan auren bai yi ba saboda haka Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya akan biyayya ga Allah da tsoron Allah kada ku yi taimakekeniya akan saba wa Allah da wuce gona da iri kaga shi wannan bawan Allah ya wuce gona da iri saboda haka ya ji tsoron Allah wancan yarinyan ce ya aura ya san ba aure tsakanin su sannan kuma wannan da ya aura har ya sake ta saki biyu ya yi kokari ya ji tsoron Allah su daidaita tsakanin su sannan a ci gaba da zama in ya kawo wancan ya sani cewa fa ba aure in ma ya bari wannan ta gama iddanta ne sannan kuma ya je auri wancan to ya sani cewa ya yi neman aure a cikin abin da Allah ya haramta masa saboda duka hudu kawai aka aka halatta masa sai ya je ya nemi wata yana da mata hudun to ko da ta shigo gida ba za su yi zaman lafiya ba auren nan sai ya lalace saboda an riga an cire albarkan kuma ya riga ya haramu saboda ka ji tsoron Allah ya bar wannan abu. Kada idan ita ya yi mata saki uku ne fa in saki uku ya mata to a nan ya halatta ya nemi dole zai jira sai ta gama yadda a'a in ya riga ai saki uku ya riga abin nan din ya riga ya tsari igiyan da ke hannunsa ya riga ya tsari amma wancan igiyar bai tsari ba kuma saki ɗaya ko eh, saki ɗaya ko saki biyu bai ba sa'annan kuma a bisa maganansa ya nuna cewa ya riga ya neme ta hmm. kaga ai aure ai ba yanzu aka fara ba dan ba zai yi kwana ɗaya a ce an baka ba dole an ɗauki wa su processes ne sannan aka kai ga wannan kamar dai ya mallaki mata biyar ya mallaki mata biyar kenan kuma haramun ne <laughs> to Allah ya sauke na'am <coughs> assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am

sannan aka baka da ɗinka to kuma sai yi ke tsara kuɗi amma ba a lokacin da ka biya ba bayan wasu ɗan lokuta kuɗin eh, kayan suka tsara kuɗi kuma daga baya kuma sun yi dawo dole mai sai zai ka siye shi a wannan farashin bayan ya tsara kuɗi ka biya shi kudin shi ka ka biya ka biya kudin kayan gaba daya malam ya kuɗi da ana ji na mai kuɗi to a kan makalla bai ji ni ba in har ya biya kuɗin ne gaba ɗaya ne hukunci in kuma ya ba da abin da tura ke cewa default wato eh. shigan niki shi ko mai hukunci eh duka ko da ya biya ko da ya biya deposit sharaɗin guda ɗaya ne ba bambanci hadisin bukhari da muslim manzala ce bayyani fil khiyar malam ya yatafarraqa fa in sadaka. وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما yace masu kasuwanci su biyu suna da zaɓi shi ne ake kira khiyarul majalis zaɓi na majalisin da aka kulla kasuwanci fa in sadaka idan mai siya shi mai siyarwa suka yi gaskiya dukkan su biyu bayyana suka yi bayanin gaskiyar da ke cikin kamfan kasuwancin ba karya ba yaudara ba ha'inci a ciki buri lahu mafi mai ihma sai Allah ya sa albarka a kasuwancin shi ne siyarwan Allah zai mai albarka shi wanda ya siya abin da ya siya sai Allah ya wa abin albarka ya ji gida ya mai amfani wa in kaza ba, idan suka yi karya shi mai siyarwan ya yi karya Siya ma yayi ƙarya bukata ma suka ɓoye aibi da ke cikin harkar muhiqqat barakat bai'ihima sai Allah ya shafe albarkan wannan kasuwanci sai zama gabaki ɗaya ba albarka a nan akwai khiyarul majalis sun kulla cewa ya siya ya ba da misali ɗari biyar ne sai ba da ɗari biyu da hamsin ya amince zai mai koko hmm. wannan kayan shi mai siyarwan baya halatta ya siyar ma wani ya ajiye tunda ya siya ne a wajen ko da an samu karin kuɗi ai ba wannan bane fi khiyarul majalis. kuma an yi ittifaki saboda haka kawai kasar ɗari biyunsa zai bashi ya ɗauki kayansa a ɗari biyar ɗin da suka in kuma ya ba shi kuɗin ne complete sai ce zai zo ya karɓa sai aka ɗauki wani lokaci bai zo ya karɓa ba baya halatta an samu ƙari ya zo ya ce mai yayin ƙari saboda ya riga an kulla kasuwanci tsakanin su hmm. wannan abin a ka'ida zai ajiye masa ne har zuwa lokacin da zai zo hmm. sai dai Allahumma bashi in abin bai lalacewa ne to sai ya gaya mai wani abin nan naka mai lalacewa ne in ka kai lokaci ka ba da ka zo ka ɗauka ba zan siyar da shi don kada ya lalace asara ya hau kaina in ka dawo ga kuɗinka in ka zo sai mu yi sabon ciniki in kasa an samu ƙari ka siya mai ƙarin in kuma ragi ne ka siya mai ragi wannan shi ne gaskiya a harkar kasuwanci yana nan kuma a ka biya shi kenan shi ne ka'ida Allah ya wa alaikum assalam wa rahmatullah Na'am barka da yawa ke magana to mece ce tambayar ka faru da gare da ma'aikin bayani da da tashin aljiyama nan. Ya zan amura kawai na ka shiga na rashin mai a gari ya kai wani nan. Ba hmm. zaune da wani cikin ke wani irin magana. Sai shi da wannan yanayin da ake ciki da amma shi zai samu kawai da zai iya busawa. Kida zai iya busa kowa ya ce. Sai da zan tsara magana da ta girma da Allah ya kira gaba da Allah ya yi magana kai irin wannan kuma da ita idan da kayan amura da ta girma da yawa. Sai yana da yin bari shi ta ce. Zama da yawa Allah ya rigo da wani sun sai da sun sai da yi wani tambaya. to mala zai bayani insha Allah mun gode sai muka Allah ka yi tambayar eh to kaga wannan wato bai imani da kaddara ba duk wannan halin da muke ciki tsakani da Allah ba komai bane laifin mu ne sabon Allah mu ne Allah ya narka shi a cikin al'amura na rayuwar mu muke samun tsirani hadisin Anas wanda Imamu Tirmidhi da Imamu Ibn Majah rawaito da Imamu Ahmad a cikin musnadinsa yake cewa ghalal sihiru wata ruwaya galal as'aru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun فقال يا رسول الله سعر لنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو المسعر القابض الباسط الرازق yace kaya yayi kaya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani mutumi cikin ya zo ya samu ma'aikin Allah a wata ruwaya wanda imamu wato ibn hibban ya fitar da shi a cikin sahihinsa ya ce fil madinati a garin madina sai ya ce ya rasulallah sa'in lana ya ma'aikin Allah ka karya kaya a kasuwa ya dawo ƙasa hmm. sai ya ce Allahu huwal musa'ir Allah shine ne mai karya kaya a kasuwa alqabidu shi ke rikewa ya ko ina ka ji tsauri na rayuwa hmm. albasitu kuma shi ke shimfarawa da an samu rayuwa mai daɗi mai sauki arraziku a wata ruwa ya ce arrazaku mai yawan azartarwa ashe kenan al'amarin yana wurin Allah laifinmu ne Allah ya narka shi muke gani a cikin rayuwa muke samun kullum tsanani na rayuwa saboda sabon Allah da muke yi a doron kasa mu koma ne da halatta mutum ya faɗi irin wannan kalmar ba wato yana yi wa Allah tsageranci ba daidai ba ne. Assalamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullah mala salaman tare da malam barka ku da dare na'am barka dai wace magana ma sha Allah ba ne shago da haya da kasa muna jin ka Buhari tambaya na shine malam ni ma akan kasuwanci ne zan yi magana haka kai. na'am yawa mutum ne ya je kasuwa ya so kaya haka to a shago yana da wasu wa'inda ba su kara kuɗi ba to zai iya kamar wasu za ka suna ana kudin da wanda sabo da su haka ta ana sai da kasan kasa sayin a kai yawa shi ne tambayan. to malam zai bayani yi makala tambayar su mutum ne yana da shago ko eh, wurin kasuwancin su sai ka suka tashi da ya je wa ya so sky sai musu kudin goro da ya je wa ya so sky ke san ya hada da wancan amma yana da irin su kuma a shago da basu kare ba da farashin da bai kai wannan ba in ya hmm. tashi sai dawa ya zai wa'ancan da ya siyo wanda kudin su suka karu su su ya kara kudi wa'annan da kuma farashin su bai kare ba a bai karu ba hmm. sai sayar da su a yanda ya saba sayarwa wannan shine Eh, wato adalcin da zai yi wa kansa kuma shi ne abin da zai sa Allah ya sa albarka a cikin kasuwancinsa amma idan ya yi zalama zai samu kuɗi amma ba zai samu albarka a cikinsa ba saboda haka ya ji tsoron Allah ya yi abin da ya dace in mutane suka zo siya sai ya ce wannan kaza ne na siya saboda haka ya sa kuɗin ya yi yawa wannan kuma yayin da na sami shi bin abin nan ba shi sa na sayar da shi da wannan in yana ma gudun wannan ne sai daga sayar da wancan in ya gama karewa sai ya sayar wannan kaga ya samu riba yawwa ya ajiye shi a matsayin sa hakan ya dace ai ya san tantance duk kasuwa ya sani sai dai idan zai sa son ya san kayan wannan su ne masu tsadan wannan marasa tsada ai ajiye sai ba. sai dai in zai yi mugunta ne sai ya ce a hada su Eh, Allah ya samu mu dace jama'a masu kare mu mun kawo karshe wannan zama ah, da muka yi da malam kai makallawa minti daya akwai nasiha da zaka yi mana da zamu rufe shirin da ita to ni abin da zan ce mu dawo zuwa ga Allah Allah ce fafirru ila Allah ku zabara ku koma zuwa ga Allah wannan nasiha ce gare ni ga dukkan ƴan uwan musulmi halin da muke ciki ba komai ya jawo ba laifin da muke wa Allah ne yake narka shi cikin ɗabi'unmu da shugabanninmu da kuma tsananin rayuwar da muke fuskanta idan muka koma ga Allah sai kaga Allah ya kawo mana lokaci ya kawo mana canji ya tausaya mana mu kanmu ba ma tausaya wa kanmu balle mu yi tunanin shugabanninmu su tausaya mana ko ina idan ka bi mu'amala da mutum za ka gane cewa mu mu ba ma tausayin juna to saboda haka sai Allah ya ba mu wa'anda ba za su tausaya mana ba in suna tunanin haka laifinmu ne duk yanar ke a ciki Allah ya ba mu ikon gyarawa. Eh. alhamdulillah muna ma Allah ta'ala godiya wanda da duka muka yi wannan zama na awa guda da shi malam a sheikh al'imam a doktor muhammad baba ahmad a sudani wanda ya mana matashiya kuma ya amsa tambayoyin masu kallo da saurare allah muke roƙo ya saka mai da alkhairi sannan muna godiya ga abokan aiki da suka tallafa wajen kawo muku wannan shiri kamar daga kan musa zamare hafizi zuwa umar injiniya zuwa muhammad dan hajiya da ya hada mu da ku ɓangaren talabijin da kuma samun jibrin da ya hada mu da ku bangaren rediyo jami'in shirin abdulmalik baba ahmad duk a malikin su ne da na shirya shirin na kuma gabatar a ƙarƙashin sashen al'amuran addinin musulunci na wannan gidan talabijin da kuma rediyo abdulrahman bashir adam nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك